Albishir gare kuma abota sauraron daɗaɗa littattafan Hausa musamman na soyayya waɗanda ke ɗauke da ilmantarwa, faɗakarwa, gami da nishaɗantarwa. Ku hanzarta shiga manhajar YouTube ku yi sacin channel mai suna Ziha Hausa Novels domin gwangwajewa da daɗaɗa littattafai waɗanda hazaƙan marubuta suka wallafa cikin hikima, salo da sarrafa harshe. Kada ku manta da sunan canal ɗin Ziha Hausa Novels. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora za ku same shi cikin cikin sauki. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishaɗi a da bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin muradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin rudin kuruciya yanzu ko za mu ci gaba Kashi na uku cikin ɓace rai, Kopanazir ya ci gaba da cewa, irin ku ne masu koma wa iyayenku da ciki, ku lalace tun daga ƙuruciyarku saboda rudin ƙuruciya yana ɗiba ku. Sun turo ki ki karatu, amma kina biyu wa 'yan iska. A haka ga ki kamar Saliha, amma ba ki da hankali ko kaɗan. In sake ganin kin je inda yake, sai na zane ki a makarantar nan kin ji na gaya miki." Farhan ta shiru ta sunkuyar da kai tana jin yadda maganganun nasa ke mata dirar mikiya a kirjinta ta ji zafin yadda yake cin mutuncinta a gaban 'yan ajinsu don sai da ta yi kuka sosai sai dai san maganganun nasa ba su yi tasiri a zuciyarta ba don ba ta tunanin za ta iya rabuwa da sadin, tunda ita dai ba ta ga aibinsa ba a bar shi dai da zafin rai don wasu lokutan da rashin son rai ne amma yana da sauƙin kai sosai sai dai ta yanke shawarar za ta yi duk mai yiwuwa ta nesanta kanta da sadiq ko don kaucewa cin mutuncin sanazir da dizgata da yake yi a gaban mutane da kuma ikirarin da ya mata na cewar zai haɗa ta da mahaifinta don a duniya tana bala'in tsoron mahaifinta sosai nazir ya gama faɗansa sa ransa sannan ya shiga gabatar da lesson ɗinsa har ya gama karatun farhan kuka take yi don san bata fahimci komai ba har ya gama ya fita bayan ya fita wata daga cikin yan ajin su wadda ake wa lakabi da lili ta zo ta dafa kafaɗa farhan farhan ta ɗauko kanta ta kalli lili ki daina kuka ki rabu da wannan ɗan renin hankalin kin ji ki daina kuka kawai farhan ta jinjina mata kai alamar to ko da aka tashi daga school farhan ba ta jira kowa ba ta sulale ta tafi gida sadiq ya ta neman ta bai ganta ba haka ya haƙura ya tafi gida shi ma yana mamakin yadda aka yi ta tafi ba tare da tabari sun haɗu ba gudu gudu sauri sauri haka ta faɗo ma keken tsakar gidan hannun ta ɗauke da jakar makaranta tana zuwa ba ta yi wata wata ba ta yi jifa da jakar a tsakar gida ta faɗa banɗaki. ɗaki da ke zaune tana mulmula fura ta kalli jakar makarantar da yarinyar ta jefar a ƙasan gidan ta girgiza kai ta ci gaba da aikinta kusan mintuna biyar sannan ta fito daga banɗakin ta tsaya a tsakar gida ta shafa cikinta ta ce wayo Allah fitsari idan ya matse ka ba arziki ina tafi a hanya kamar zan yi hauka saboda yadda ya matse ni dattijuwa ta kalle ta ta ce za ki zo ki ɗauki wannan jakar da kika jifa da ita a tsakar gidan nan ko kuwa sai na yi yaƙi da baki na dan tura baki ta yi ta je ta ɗauki jakar ta ta kai cikin ɗaki ta ajiye ta cire duk kayan jikinta ya rage daga ita sai dogon wandon makarantarta ta da tsakar gidan tana fana yin narmu wai me yau aka dafa a gidan nan ne inda ta ɗaga kai za ta yi magana amma ta ci karo da yadda yarinyar ta fito tsakar gida nana wai ke wace irin shashasha ce ne haka kalli bayan da kika fito kowanne lokaci za a iya yin sallama a cikin gidan nan kin sani amma shine kika fito tsakar gida a haka ummi ta ya mutsa fuska ta kalli kanta ta ce ni in mu mai nayi kuma don ubanki baki san kin fara girma ba ne ko yaya dubi kirjinki ki gani kin fara ɗirgar dangi amma kin fito a haka babu ko kunya ko yar shima ma baki saka me kuma kirgar dangi ummi ta tambaye ta cike da wuta idan ta ce ki wuce ki nemi riga ki saka ko sai na taso na iso ki a gurin tukunna gabuwa kawai ba kya ganin yadda kirjinki ya tasa ne sakare amma kike tambaya ta ke da mai kunya ce ma ba za ki yawo a haka ba kar ki adana su ki bari su fito a wulakance ki ga yadda za ki yi na ga alamar idan ban yi da gaske ba haka za ki yi budurcin ki ba a kintsa ba yar butar uwa da kai kamar gwaiwai ummi ta fada daki tana kumbura baki don ba ta son wannan fadace-fadacen na innanta gashi idan ta tashi ba ta rufe komai fito da shi take yi fili haka za ta yi ta sakin bayanai ko a jikinta ko kuma a gaban waye haka za ta yi ta sakin zance da sunan fada sarkin fada ke da waye kuma da tsakar gidan nan kuma da tsakar ranar nan ya faɗi haka cewar dattijan da yake shigowa jikinsa sanye da alkyabba da wa zan yi faɗa kuwa banda wannan yarinyar duk gidan nan wake sa ni magana idan ba na ba yarinya kaman ba a ce mata bari ta bara da iya shege sinki tsinki a cikin ta kullun sake farke sabo take yi da tijan ya murmushi ya ce haba ke kuwa da kwarar ki guda ki dinga haƙuri da ita yarinya ce har yanzu ke kike ganin girmanta amma yarinya ce karaba kowa ya san wannan ko da yarinta har da iskancinta ma wani lokacin ba ta taɓa jin daɗi idan ba ta saka ni magana ba na rasa me hakan yake sata ya murmushi ya ce to yanzu dai ba wannan ba zuwa wani satin insha Allah gidan Abdullahi za su kawo lefan Usman ɗin ina fatan kina nan kuma kina shiri ina ta ce eh ina shiri na ji ya ce bikin ba da tsaho za a saka ba ina ga idan suka kawo kayan zan bi su sai kuma an yi bikin tukunna dan ba na son yawan tafiyar motar nan kai ma ka sani Nana da ta fito daga ɗaki da ɗaurin kirji ta ce Alhaji wai waye zai yi auren ne wai su waɗannan ɗinnan na birni haka rayuwarsu take wanda ba sa dariya ko a kansa kake ta magana ne wai za a yi biki a gidansu ni fa wallahi idan na kalle su magani nake kaman kabilu ne ya'yan kawon nan dattijin ya buɗe baki ya ce yayyen naki ne baki san sunansu ba sai masu tara gashi kike kiransu ko kuma su kike nufi da kabilun da kike faɗa ne ni yayi na zan san sunan su bayan ba kula mutane suke yi ba kuma ma ba zuwa gidan nan fa suke yi ba alhaji ya jinjina kai ya ce ikon allah lalle wannan abu bai mun daɗi ba dole a tafi da nana ku yi kwanakin tare dan ta ga yan uwanta sosai kuma su sa in san shi Allah shi ya ce mu yi zumunci ko ummi ta yi tsalle tana faɗin ye zan je birni in je a sha bikin yan gayu da ni inna ta yi tsaki ta ce marar hankali kawai ai idan kika je ma kallon kwantacciya za su dinga yi miki musamman matar abdullahi mai wa mutane kallon banza alhaji ya ce ai haka nan za a je da ita din rashin zumuncin ya yi yawa a ce bata ma san sunayensu ba shikenan a ce yaran nan ko garin nan ma ba sa zuwa balle su shaƙu da yar uwarsu inna ta ce yo ya za mu yi tunda uwarsu ba ta so na ce a kai maka Furarka turaka ne idan an dama. Hakan ya yi? Eh kawo min turakar ina so idan na sha na ɗan huta. Zan yi baƙi da yamma. Inna ta ce to shikenan Allah ya baka yawa rai za a kawo insha Allah. Ya nufi hanyar ɗakinsa. Inna ta tashi ta wanke hannunta ta shiga ɗaki. Ta tarar da Nana da ɗaurin kirji tana shirin dutse. Nana kin yi sallah kuwa? Inna ai da sauran lokaci fa. To kuma kafin ki wanka ba lokacin yayi ba ai ware ki tashi ki na nana ta zumbura baki ta ce wayanna ba na yi wankan nan da safe ba shi shikenan mutum kuma sai ya ta wanka sai ka ce wani talwaɗa. ina ta ce kya ci ubanki lokaci na nan zuwa da za yi mai dalili wankan ba wata ran da asubar fari komai sanyi zaki yi shi ba wankan mai kuma na ta tambaye ta cike da mamaki na da ce ƙwararrai kuwa wankan da kike gudun dai shi zaki yi kuma dole ki koyi wanka da tsabta tun yanzu tun kina gida gaba nake jiye miki kuma yanzu kike girma kina kan tashan balagarki ne warin jikinki daban zai dinga fita kuma duk wanda kika bari ya ji wari a jikin ki kin faɗo kasa was zai daina daina ganin mutuncin ki ne kuma don ubanki na sake ganin ki da daurin kirji sai na make ki idan baki alkinta abubuwan nan ba haka za su fito babu tsari ki yan matanci amma kirji a zube ki zo ki yi aure ba za su dinga burge miji ba haka zaki kare idan har baki da gaske ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kenan muke ta faɗan magana ko kunya ma ba ki aji inna tace na kin ji kunya idan ban gaya miki ba wani a waje zan kira in gaya masa ko ko yaya kin tashi kin tafi wankan ko sai na zo inda kike na watsar da ke a gurin nana ta tashi tana bubbuga kafa da takaicin yadda in nake sa ta wanka ba gayar babu dalili ta ɗibi ruwa ta tafi banɗaki bari shiga na banɗaki na ta ce a kula idan za a yi wanka a wanke hammata da kyau wuya da duk wani lungu da saƙo inna lillahi inna duk bana haddace wannan ko garadu ne wallahi ya ce a ce yanzu na iya sai gidana ta ta mutum abu kamar wanda ba kya kaya masa kullum rufe baki gara ta nana ta miki ai don ban ki in zuba ruwa in wanke ki da kaina ba wani warin jiki yana faruwa ne daga rashin iya wanka tun a ƙuruciya in kin gama wankan ga ruwan alimin nan da muski ki shafe jikinki da shi na da ta yi wa inna banza don wannan karatun na inna ba sa ƙarewa kullum tsoro da sabon abu take inna ta dama wa hakimi firinsa ta shiga kai masa ta tarar da shi yana dariya ta kalle shi ta ce lafiya na ga kana ta dariya ya murmushi ya ce dariya nake miki ke da jikar taki kina takura yarinyar nan da yawa fa na ta ce a ba ba ce gara in gaya mata ai duk da Allah bai taba bani ya mace ba amma ni ban yadda sai an sa wa yarinya rana sannan a dinga gaya mata kabli da ba'ad ba tun tasowar yarinya ya kamata a dinga koya mata yadda za ta kula da kanta da yanayin rayuwarta ta nan gaba wadda za ta zo mata hakimi ya murmushi ya ce eh to haka ne amma aina na ta yi karama da yawa da waɗannan karatuttukan naki tab ɗijan kai kake ganin ta babu wani kankanta da ta yi ba don karatun boko ba ai da yanzu idan ba a yi aurenta ba ana nan ana shirin yin hakan kuma kar kai mamaki suna tattaunawa da junansa tsakaninta da ƙawayen yan uwanta kasan 'ya'yan zamanin nan kuwa tun kafin su balaga a zahiri suke balagewa a zukatansu don haka ka banda kawai in ci gaba da koya mata abin da ya dace aiki mai ya jinjina kai ya ce haka ne kam na ga za su yi hutun makaranta shi yasa na ce ki tafi da ita bukin nan wallahi ina jin baƙin cikin rashin raɓarta da na ba sa yi hakan yana min ciwo ka daina damun kanka fa ita wai yaran na nata halin kenan yaranta ba sa zuwa ƙauye don haka ka haƙura ka bar mata yaranta kawai shi shi ne ɗanmu kuma yana zuwa inda muke meye na damun kanka don yaransa ba sa zuwa ba ga ummi nan Allah ya baka ba ita kanta za ta iya maye maka gurabansu su ya shiru na tabbata da baban ummi yana raye ba yadda zai hana yaransa zuwa inda muke kin sani da ƙawazucin yara Allah bai bani su da yawa ba duk ya karbe abinsa ina ƙaunar yaran nan irin san da nake yi wa mahaifinsu haka su ma nake yi musu ina ta ce ni dai na ce kai haƙuri ka mai da komai ba komai ba ummin nan kawai in Allah ya bamu yawan rai sai kaga ta hayayyafa ta cika mana gida da jikoki hakimi ya jinjina kai ya ce wai idan ba wani ikon allan ba ni zan ga 'ya'yan ummi 'ya'yan jika fa kike magana eh mana 'ya'yan jika ai abin na allah ne kai dai allah ya baka tsawon kwana mai amfani saraki ya yi murmushi yana jin daɗin yadda matar tasa take masa addu'a kuma take haɗawa da kirari nana nan zaune tare da mai gari sai da ya kammala shan furarsa tas ya kwanta sannan ta fito daga tarakarsa tana zuwa ɗaki ta tarar da mutuniyar ta tana cin abincin rana yawwa nana ga kinan kin fito fes da ke sai kamshi kike yi haka ake son mace a ganki kullum cikin gyara ga kayan ki can na islamiyya a goge miki idan kin gama sai ki shirya ki tafi makaranta na da ce do ajiya ina zan ya kan inda ba ki dinga yin barin zancen naki da kika saba ba shirye-shirye suna ta nisa na bikin usman sadiq ma yana ta nasa shirin don yana son ya gwangwaje da bikin nan za su yi shagali sosai shi da friends din shi yau ma ya je school sai dai har ya shiga aji bai samu ganin abin ƙaunar tasa ba ana fitowa break ya tafi ajin su farhan sai dai ya tara bata nan cikin takunsa na isa ya shiga cikin ajin ya kalle su ya ce na farhan lili ta ce ana fita break ta fita ba mu san inda ta tafi ba bai kuma cewa komai bai fita yana tunanin ina ta shiga haka tun jiya bai saka ta a idanunsa ba ita kuwa bayan wani aji ta je ta yi zamanta don kar ma su haɗu da sanazire mata faɗa ko ya kira babanta sai dai sam ita ma a zuciyarta a takura take tana son ganin sadiq din nata amma babu yadda ta iya sadiq yana zaune shiru minal ce ta zauna a kusa da shi tare da ɗan dukan cinyarsa ta ce babban yaro wata ya ne ka wani shiru kaman ba kai ba cikin damuwa ya ɗan lumshe idanunsa ya buɗe su sannan ya ce farhan nake ta nema na rasa na je har ajin su an ce bata nan kuma ita bata zo nan ba shi ne ka zauna kai wannan shirin haka lallai yarinyar nan ta kama zuciyarka fiye da yadda kake tunani ya murmushi ya ce ke dai bari kawai yarinyar ta musamman ce ai dole ta kama zuciya ta. komai nata abin burgewa ne wallahi yanda nake je i can do it out ha minal ta ce ranar da ka ban makarantar nan fa zan bi ta har gida mana hmm, sadiq manya banda abin so dai ban ga me ka gani a jikin wannan farhan din ba ita ga ta ba wata cikakkiyar mace ba sadiq ya murmushi sannan ya ce ni a ido na sun gane min abin da naku idan bai iya gani ba ku kuke ganin ta karama amma ni na san me na gani yi magana yana limshi idanunsa minan ta kalle shi ta ce allah mai iko ka gani dai don allah yi mana audan abinci yunwa nake ji wallahi sadiq ya zaro sa yana faɗin bari in yi kuma fa ni ma yunwa nake ji amma ban ga zuciyata ba ban sani ba ita ma ta ci ko bata ci ba wala ba zan iya ci ba a inda nake ji can ta nan naɗe muku kai da ita ni dai dan Allah yi mana sai da aka kunna jiniya kowa ya koma aji sannan farhan ta fito daga inda ta ɓuya za ta koma aji zuciya ta yana gaya mata ta je ajin sa sadiq ta ganshi amma ta danne abin da zuciyarta ke ƙawata mata ta nufi ajinsu bayan wani aji ta hango wani malami yana kesin ɗinta taslim a ajinsu sadiq nan da nan mamaki ya cika ta jikinta ya ɗaurawa abin ya bata mamaki sosai malami da kansa yake haka shi da ɗalibarsa ta shiga ajinsu cike da tunanin abin da ta gani ta zauna a gurin zamanta tana tunani lila ta ce ne na kika shiga ne firin duk ya zo neman kifa maimakon ta bata amsa sai dai kawai murmushi da ta yi mata ko da aka tashi cikin gaggawa farhan da ɗauki jakarta don ta gudu gida kafin su haɗu da sadiq sai dai tana fita harabar makarantar ta karo da shi matsawa ta yi ganiyar niyyar tafe ce aiko ya riko hannunta cikin hanzari ya kalli ta ce me haka farhan kike yi kamar kina guduna ne yan kwanakin nan lafiya kuwa farhan ta dan haɗe rai cikin shagwaba da je ni ga cika ni wai me haka sakin hannun nata yi tare da shangaban ta yi tun jiya fa nake neman ki ban ganki ba ko laifi na yi miki ne ban sani ba ni ba abin da kai min kawai ne ka daina bina wace irin magana ce wannan haka ka daina bina ko zuwa inda nake kawai sanazir ya ce idan ya kuma ganin mu tare zai kira babana ya gaya masa nan da nan allurin fuskarsa da ke ɗauke ya canza fuska jikinsa har rawa yake ya kalli farhan ya ce dama shine dalilin da ya sa kike gudu na waye nazir me aka yi aka yi shi farhan wai so karya ne ko me za ki fara wahal da ni ne don kin ga ina son ki ina ruwansa da mu me nasa a cikin soyayyar mu idan son ki yake ya fito ya faɗa mana in bar masa ke ku je ku ƙara ta ke da shi na fi ƙarfin wulaƙanci wallahi farhan kar ki sa zuciyata ta yanke hukuncin da zai sa mu cikin da na sani ni da ke ki san wannan nan da nan ido ya dawo kansu babban abin da ba ta so kenan wannan saurin zuciyar da zafin rai irin nasa dai gashi ta kasa magana ga idan mutane da yawa a kansu shikenan tunda kin fifita decision ɗinsa akan abin da zukatan mu ke so ki je na gode na gode sosai da kika bari zuciyata ta yi zurfi a sanki na sakankance ke ma kina sona ashe na yi kuskure taslim da ke gefe ta ce shege prince akwai kalamai dole ya sace zuciyar karamar yarinya gani yadda ransa ya bata sosai ya sa farhan sake diriri cewa cikin murya mai sanyi ta ce sadiq wallahi kar ki gaya min komai malama ki je na bar masa ki ya kwaɗanta ki ya cinye gaba ki ɗaya fuye gaba bai bi ta kan jakarsa da ya baro a aji ba ya nufi inda motarsa take ya haye farhan kamar ta ɗora hannu aka ta yi ihu don a duniya ba ta san ɓata wasa rai duk da ba ta taɓa ɓata masa rai ɗin ba amma ta ji babu daɗi yadda ransa ya ɓace haka that is good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 tell the world